muna ƙara da godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kama irin wannan rana ta yau ranar 25 ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai wa daida muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da abin da muke gabatarwa a kullum na tafsirar Qur'ani mai girma kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya so za mu tashi daga inda muka dakata a darasi wanda na gabata wato darasi na jiya kenan idan ba a manta ba to muna cikin sura mai albarka ne wato suratul nisa aya ta nuna muka ce mara aya ta sha ɗaya Allah ya taimake mu idan ba mu manta ba ko mu manta da to mutune cewa ita wannan sura tana karanta da mu yanda musulunci ya kafa dokoki da ƙa'idoji ne domin kange haƙƙin masu rauni daga cikin masu rauni akwai marayu marayu mutane ne masu rauni wa'inda musulunci ya kange haƙoƙansu ga yanda za a kasa musu gado in lokacin kasan gadon yayi akwai mata mutane ne masu rauni akwai tsofaffi mutane ne masu rauni akwai masu raunin hankali su ma ana ɗaukar cikin mutane masu rauni to duka waɗannan ne musulunci ya yi magana akan yadda za a kare haƙoƙansu musamman ta ɓangaren dukiya don haka ne ma wajen maganar al'amarin gadi Allah Ta tabaraka wa ta'ala sai jibinci raba gadin da kan shi in mutum ya rasu ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza ya bar wani da wani da wance to ga yadda aka sa masa gado A kan wannan aya za mu tashi yau in Allah tabaraka wa ta'ala ya so magana al'amarin rabon gado idan mutum ya rasu ya bar 'yan uwan za a faɗi mana suwaye magadan sannan kuma a faɗi mana me za su gada cikin dukiya shi nan za mu fara in Allah ya so bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما Allah ta baraka wa ta'ala ya ce kuma Allah fi aulajikum Allah ya ne muku wasicci ma'anar wasicci Allah yana umurta ku umarni daga Allah baraka wa ta'ala fi auladikum dangane da sha'anin ƴaƴanku idan mutum ya rasu ya bar ƴaƴa ya za a kasa dukiyar gadon nan idan ya kasance ƴaƴan nan maza da mata ne to za a kasa gado ne da zakar mutu da hazzul unsaye namiji ɗaya ya samu kwatan kwacin kasan mace biyu in namiji in mace ta samu miliyan ɗaya to namiji ya samu miliyan biyu in mace ta samu dubu ɗari namiji ya samu dubu ɗari biyu wannan shi ne za a kasa tsakanin gadon ‘ya'ya idan ubansu ya rasu in ubansu ya rasu to za a in wajen kasan gado ne namiji za a ba shi kwatankwacin kasan mace biyu fa in kunna nisa'a to in ya kasance mutumin nan da ya rasu cikin ‘ya'yan da ya rasu ya bari su mata ne ba namiji ko ɗaya a cikinsu to me za a ba waɗannan matan kuma matan nan fawqat na kai ne sun fi guda biyu sun kai uku ko hudu ko biyar to me za a ba cikin dukiyar babansu falahunna sulusa ma taraka sai a kasa dukiya kashi uku sai a ba ƴaƴan nan nashi mata kashi biyu su tafi su kasa tsakanin su daidai wa daida ƴaƴan nan mata su biyu ne su uku ne su hudu ne su goma ne su arba'in ne ko su nawa ne matuƙar dai ba namiji cikinsu za a kasa dukiyar mahaifinsu kashi uku sai a ɗauki kashi biyu a bada shi ne nasu shi za su kasa cikin na tsakaninsu wa in ka wahidata idan mutumin da ya rasu kuma kiyamata ɗaya ya bari tal ba su kai biyu ba kiyamata ce guda ɗaya ya bari ba ɗa namiji ita kaɗai ita ce kaɗai ɗaya shi me za a ba cikin dukiya fala hannu tufu to sai a kafa raba babanta kashi biyu sai a bata rabi ta ci rabi wannan kenan wannan shine gadan 'ya'ya. idan kuma ɗa namiji ne shi kaɗai ya rabu ma'ana shi kaɗai ne ɗan mamaci shi kuma sai ya cinye dukkanin dukiya gadan 'ya'ya kenan ɗa namiji in shi kaɗai ya rabu zai cinye dukkan dukiya kiyama ce idan ita kaɗai ce za a bata rabin dukiya 'ya'ya. mata in sun kai su nawa za a kasa uku a ba su kashi biyu ‘ya'ya mata in sun kai su nawa za a kasa uku a ba su kashi biyu in akwai namiji kuma to sai a kasa namiji ya samu kusan kusan kusan mace biyu in dai ‘ya'ya mata ne zuriya ba namiji ko ɗaya cikinsu to ba za su iya cinye dukiyar mahaifinsu ba duka dole a kasa uku a ba su biyu kashi ɗayan nan in akwai wani wanda zai shigo wanda ya cancanci ya ci gado wanda zai iya asirci to sai ya shigo ya ci gado da asirci in babu kuwa kashin nan ɗaya sai ya tafi da malamin musulmi wannan kenan to ta ɓangaren iyaye ba, wa'il suka haifi mutum su ko me ya gada su shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa li abawayhi dangane kuma da iyaye shi uwa da uba li kulli wahidin minhum as-sudus kowanne daya suna da kashi ɗaya bisa shida daga cikin dukiyar ɗansu uwa tana da kashi ɗaya bisa shida na dukiyar da ɗanta ya rasu ya bari uba yana da kashi ɗaya bisa shida na dukiyar da ɗan shi ya rasu ya bari amma ita uwa da sharaɗin ma taraka na dukiyar ɗanta ya rasu ya bari amma da sharaɗin in kana da waladu in wannan ɗana yana da ɗa ma'ana shi ɗan da ya rasu to ya rasu ya bar ɗa namiji ko ɗa ko iya mace ko kuma ya bar jika na wajen ɗa namiji idan akwai wannan to tana nan a ɗaya bisa shidanta uba ma ɗaya bisa shirin shi wa in lam yakul lahu waladun idan shi ko wannan ɗa naka wanda ya rasu to ya rasu ne bai da ɗa bai da ɗiya bai da jika bai da jikanya ta wajen ɗa namiji ya za a yi a nan gurin to idan haka ne fal ummihi sudus fal ummihi sudus to yanzu uwa sai da ta samu kashi ɗaya bisa uku uba kuwa yana can akan wato kashi ɗaya bisa shidan shi shi bai da canji fa in lam yakul lahu waladun idan dan ta bai da ya'ya ko warisahu abawahu ya kasance iyaye uwa da uba za su yi gado wal ummihi sulus to uwa za ta samu kashi ɗaya bisa uku na dukkanin dukiya shi kuma uba yana nan dai a kashi ɗayan shi bisa shida shi ba zai tashi ba fa in kana hu ikwata to ko da bai da ɗa kuma shi mamacin nan in yana da wa'insu ƴan uwa yayye ko kanne wa'inda suke uwa ɗaya uba ɗaya ne ko ko uba ɗaya ko mariya suke to anan kuma bal ummi hisdus ita kara mai da uwa ta koma cin kashi ɗayan ta bisa shida min adu wasiyati ana raba gadon nan ne bayan an fidda wasiyati yusi biha wanda mamaci wasiyati a fitar aw dainin kuma an biya mashi bashi sannan sai a raba abin da ya sauwaka ina fata mun dan bi kaɗan, mun dan fahimta gadan ƴaƴa da iyaye aka faɗa cikin wannan aya da namiji in shi kaɗai baban shi ya rasu ya bari zai iya cinye dukkanin dukiya in ko an rasu an bar shi da sauran ƴaƴa a kasa namiji ɗaya da yana da rabar kasan mace biyu wannan kenan ya mace in ita kaɗai mahaifinta ya rasu ya bari za a ba ta rabin dukiya in kuma sun kai su biyu ko su uku za a ba su kashi biyu su uku na dukiya ya'ya mata kenan uwa da uba shi uba in ɗan shi ya rasu yana da kashi ɗaya bisa shida bai da canji ta ko in aka zagaya kashi ɗaya bisa shida nan iyakar rabon shi kenan sai dai wani abin da zai iya biyowa bayan ake kira asibiti ita ko tana hawa da dauka idan dan nan nata da ya rasu yana da 'ya'ya ko yana da jikoki to za ta samu kashi ɗaya wato za ta samu kashi ɗaya bisa shida za ta samu kashi ɗaya bisa shida haka nan idan yana da 'yan uwa yayye da ƙanne ko da ba ƴanta bane ba nan ma za ta samu kashi ɗaya bisa shida ko da bai da 'ya'ya, in dai na ƴan uwa amma in bai da 'ya'ya. bai da jikoki bai da yan uwa bai da yayi da kalle to anan ita uwar ta ko ta samu kashi daya bisa uku maimakon kashi biyu bisa shida za ta samu kashi ɗaya bisa uku wannan shine gas bangaren iyaye to anan gure da da ake magana in babu da to jika yana tasowa ya tsaya matsayin da amma jika na wajen ɗa namiji banda jika na wajen ɗiya mace yawa jika na wajen ɗa namiji sai ya taso ya zauna a matsayin ɗa idan babu ɗa duk abin da ɗa zai samu jika na wajen ɗa namiji zai samu shi ma an gane wannan duk abin da iya za ta samu jika mace ta wajen ɗa namiji za ta iya tsayawa matsayin kamar ɗiya ita ma ta cika sanar ɗiya ta samu na ganin kakanta na fata mun gane wannan kenan to haka ta sama kaka na wajen uba yana iya sakkowa ya zo matsayin uba idan babu uba ka san da uba ya kamata ya samu to sai ma mutum nan bai da uba amma akwai uban uba ma'ana kakan shi na wajen uba to shi kakan sai ya zo ya ci gadon da uba ya kamata ya ci an fahimci wannan ko haka kaka mace ta wajen uwa banda kuma ta wajen uba ta wajen uwa tana iya sako ita kuma ta zo ta ci gadon da diyarta za ta ci na wajen ɗanta ko kuma na wajen jikanta wanda diyarta ta haifa Allah akbar wannan aya ta raba mana gado na wanda yake dangantaka da jini Allah ya ce na hmm, eh, ba da wasiyatu yusabi ha aure abu na uku tsakanin iyayenku da ƴaƴanku la tadarun ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku san wa'inda suka fi kusancin amfani ba a gare ku da aka ku raba gadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya raba wajen rizqan min wannan raba gado a bisa wannan tsari falilla ne daga Allah wajibi ne haka Allah ya ce inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima ne saboda sani shi da hikimar shi sai ya ci a raba gado idan mamaci ya rasu Allah ka jiƙa mu wannan kenan to sai kuma gado wanda ake iya ci ta hanyar auratayya wanda auratayya take haɗa wannan gada shi kuma gashi nan zuwa Allah ya ce ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاد وصية من الله والله عليم حليم الله أكبر Allah ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum ku maza idan matar ku ta rasu wato idan matar mutum ta rasu to yana da rabin abin da ta mutu ta rabari, in lam yakul lahunna walad idan matan nan ba ta da ɗa ba ta da jika na wajen ɗanta namiji to shikenan mijinta zai samu rabin dukiyarta in ba ta da ɗa ba ta da jika mijinta zai samu mai rabi daga cikin dukiyarta fa in kana lahunna waladun idan ko wannan mata tana da ɗa sannan nan nashi ne ko ɗan wani gida ne ko da ba shi ya haife shi ba in dai tana da ɗa ko tana da jika sai ta tabbatar dukiya to me zai samu a ciki fala kuma rubu to shi mijin yana da kashi ɗaya bisa hudu sai a kasa dukiyar kashi hudu sai a bashi kashi ɗaya in ko ba ta da ɗa ba ta da jika sai a raba biyu daidai wa da sai ya kwashi da biyu in tana da ɗa a ƙasa aka hudu sai ya ɗauki kashi ɗaya mimma tarakana na abinda mata shi ta bari to za a raba wannan gado ne min ba'ad wasiyyati in an fitar da wasicci yusi na biya da matan na ku suka yi wasicci kafin su rasu audainin kuma an biya musu bashi to abin da ya rage shine za a kasa wannan kaso gadan mace kenan ko gadan miji kenan cikin dukiyar matashi. in tara in tana da ɗa ko jika to zai samu kashi ɗaya bisa hudu in ba ta da ɗa ba ta da jika zai samu rabin dukiyarta wannan shi ne. to ita kuma mace fa idan ita ce mijinta ya rasu Allah ya ce wala hunna rabu to ita kuma karka za ta ce kashi ɗaya bisa hudu Min mimma taraktum na abinda ku maza kuka mutu kuka bari in lam yakul lakum waladun in mutum bai da ɗa bai da jika sai ya rasu to matan shi ko matan shi za su samu kashi ɗaya bisa hudu nan duk ɗaya ne mace ɗaya ce sai a kasa hudu a ba ta kashi ɗaya mata biyu ne mata uku ne mata hudu ne sai a kasa kashi hudu a ba ta kashi ɗaya shine dai ka san su tafi su raba wannan tsakanin su amma wannan in lam yakul walad in ya kasance shi mijin nan nasu bai da ɗabi da jika fa in kana lakum waladun to in shi mamacin ne shi mijin yana da da ko yana da jika yana da da ko yana da jika in ya kasance haka ne to ya abin zai kasance na fata kuna bi yace idan ya kasance da da ko da jika fala kunu tumunu to shi mijin ko kuma su matan sun da kashi 1 bisa 8 suna da kashi 1 bisa 8 sai aka su dukiyar nan 8 sai a ba su kashi 1 in su biyu ne su raba kan tsakaninsu in su uku ne su raba in su hudu ne haka in ita kaɗai ce ma dai ɗaya bisa takwas ɗin nan za a bata min ba'ad wasiyyati bayan an fidda wasicci to su na biha wanda kuka yi wasicci da shi aw dainin kuma an biya bashi Allah akbar to wannan kuma shine gado na auratayya idan mace ce ta rasu ta ban mijinta to sai aga tana da ɗa ko jika in akwai ɗa ko jika to shi kenan shi yanzu mijin zai samu kashi ɗaya bisa hudu na dukiyar dukiyarta ya kasance wato mace ce ta rasu ko ta ban mijinta idan ba ta da ɗa ba ta da jika to zai samu kashi ɗaya bisa hudu na dukiyarta an gane wannan idan tana da jika kenan in ko ba ta da ɗa ba ta da jika to zai samu rabin dukiyarta miji kenan dangaye da gadon matar shi ita matar idan mijinta ya rasu in bai da ɗa bai da jika tana da kashi ɗaya bisa hudu ko suna da kashi ɗaya bisa hudu na dukiyar shi idan kuwa yana da ɗa ko yana da jika to suna da kashi ɗaya bisa takwas na dukiyar shi wannan sai an fidda ci sai an fidda abin da ake min shi na bashi bashi ake so mu gabatarwa da zaran mutum ya rasu abin da ake fara bincikewa ke bin shi bashi a gama biyan bashi tukun sannan abincika ya yi wasu ci? in yayi yi a fitar sannan abin da ya rage sai a raba wannan kenan to sai 'yan uwa yayye da kanne su ma suka shigo cikin gado akwai yanda za a sarka in ba wani su ma suke shigowa yayyen mamaci ko kannen shi su shigo su yi gado shine sai Allah ya faɗe mana gadon da za a ba 'yan uwa Allah ya ce wa in kana rajulun to in kuma mutum ne yurasa kalala za a gaje shi matsayin kalala a wai mar'atun ko ko mace ce za a gaje ta a matsayin kalala wane ne kalala wanda bai da tushe bai da reshe ma'ana kamar ya wanda babu babu uba babu kaka babu da babu jika babu ƙasa babu sama sama babu uba babu kaka ƙasa babu da babu jika to wanda shi ake kira kalala an gane wannan ko idan ya kasance haka mutum yake bai da uwa bai da uba bai da kaka bai da ɗa da jika walahu akhu amma yana da ɗan uwa au ukutun ko ƴar uwa mace ya ko ƙanwa wa ko ƙane amma anan nassi yana magana akan ɗan uwan da aka haɗa uwa kuran uwa kaɗai ta haɗa banda wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya banda wanda aka haɗa uwa uba wannan an haɗa uwa da shi ne kuran ko an haɗa uwa da ita kuran to me gadanta a cikin dukiyar in ya kasance haka ne fali kulli wahidin minhum as to kowane ɗaya daga ciki yana da kashi ɗaya bisa shida mace ce za a ba ta kashi ɗaya bisa shida namiji ne za a ba shi kashi ɗaya bisa shida an gane wannan ko fa in kanu fara min zalika in ko sun fi ɗaya dan uwan da aka haɗa uwa da shi sun fi ɗaya biyu ne ko uku ne ko hudu ne ko biyar ko shida ko goma maza ne dukansu ko mata ne dukansu ko maza da mata ne cakuɗe in haka ya faru wa hum shuraka fi sulh sai a kasa dukiyar kashi uku ya ba su kashi daya da tafi sai cire kucinci tsakanin su raba daidai wa daidai. ba wanda zai fi wani ana min ba'adi wasiyati bayan an fidda wasici yusa biha da shi kalala ya wasici da shi aw dayin kuma an biya bashi bayar muradin ba tare da cutarwa ba wasiyatun min Allah wannan wasici ne daga Allah umarni ne daga Allah haka za a yi wallahu alimul halim hakika Allah masani ne ko mai tsananin hakuri ne Allah akbar kun ga wannan an kusan gama da bangada wa'anda kadai ba ambata ba yan uwa in ake kowa ɗaya uba ɗaya ko kuma wa'anda ake uba ɗaya su ne kadai suka rage cikin magada wa'anda ba ambata ka san su ba ana su kuma can aya ta ƙarshen sura ta ƙarshen sura ita ce ita kuma nasu kasan da za a ba su wa'annan ayoyi guda uku su suka raba gado daga farko har ƙarshe duk abin da za a ɗorawa ne kan waɗannan duk wani zagaye-zagaye da za a ɗora za a kan waɗannan waɗannan kuma su ne magada akwai waɗanda ake iya kangewa akwai waɗanda ba ta kanguwa ɗa na mamaci ɗiya ta mamaci a kaɗa a raya suna cikin magada ba mu iya korarsu ba wanda zai iya korar ɗa ba wanda zai iya korar ɗiya ta mamaci matar aure ko mijin mamaciya ko ɗan nasuwa ba a korarsu na fata mun gane uba uwa su ma ba a korarsu waɗannan kan ba yanda a kore su cikin gado matukar suna nan sai sun ci gado amma jika na mamaci sai in babu da in akwai ɗa to jika ba zai taso ya gado ba in ga ɗa to ɗa ya kori jika an gane haka ƴan uwan mamaci ko kakan mamaci ba zai yi gado ba sai in ba uban mamaci in ga uba to kaka ba zai gangaro ba ya wuto dan shi ya zo ya gado an gane wannan ko haka ƴan uwa yayye maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya ake uba ɗaya ake ko kuwa abin nan uwa ɗaya ake su ko ba za su yi gado ba ɗan uwa sai in ba ɗa ba jika ba uba ba kaka in akwai ɗaya daga cikin waɗannan to duk sun kanki ƴan uwa sai in babu ɗa babu jika babu uba babu kaka to sannan yan uwa maza da mata dangi sa iya shigowa cikin magada amma matukar akwai uba to duk ya kange sauran sauran yan uwan mamaci domin a duk gado ne uba ba zai zo ya ci gado ba dan shi ma zai ci gado ciki sai dai ɗaya ce ina fata mun gane Allah ya taimake mu Allah ka ba mu dacewa kun ga Allah shi ya kasa gado da kai shi ya ce ga yadda za a kasa in mutum ya rasu wane shi ya samu kaza wane shi ya samu kaza wane shi ya samu kaza duk in ake magana jika fa ana magana jika ne na wajen ɗa namiji banda jika na wajen mace shi baya gadon kakan shi shi ba ɗan gidan bane kun fahimce ni shi ba gidansa bane gidansa ba a rasuwa ba ko ba ku gane ba misali yanzu a ce kana nan kai ba ka tsine ne an gane wannan ku sai diyarka da ka haifa mace kaga diyarka ce sai ta aure bazazzage ta tafi can zariya ta aure bazazzage sai ta haifa ɗa a zariya shin wannan ɗin da ta haifa ba tsini ne ko bazazzage ne bazazzage ne haka gidan uban shi yana zariya ashe ba ɗan gidan ku ba ne ba ɗan gidan katsinawa ba ne ɗan gidan zage-zage ne sai ya jira ya gado gidan zage-zage ba zai shigo gidan katsinawa ya gado ba amma uwar shi fa ita ba katsina ce ita za ta iya dawowa kasan ta ya gado amma shi kan gidansa ba gidan katsinawa ba ne an fahimci wannan ku yawa amma in ɗanka namiji ne kana ba kaɗi ne ɗanka namiji sai ya tafi je ka koma ina tafi tafi a eh, bauchi je a wuri yar bauchi ko a wuri ma wata yaren bauchi ko ba haka ba ko filato ya haifi ɗa ɗan nan ba kaɗi ne an gane wannan ko domin uban shi ba kaɗi ne kaga gado yana bangaren uba ne ina fata mun fahimta da haka da ɗa jika na wajen kiyama su bai cikin magana shi ba dan nan gidan bane akwai nasu gidan can da ba gidan uban shi can can ne gidan ba zai ci gadin gidansa ba kuma zai ci gadin gidan wasu amma uwar shi za ta iya yin gado duk inda aka lissafo magada to da an zo kan mace to an tsaya kanta duk abin da ke kasanta ba zai taso ya gado ba kun fahimci wannan ko Allah ya ƙara mana fahimta to waɗannan abubuwa da Allah ya ci a kasa na gado sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tilka hududullah tilka hududullah hmm. wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha وذلك الفوز العظيم الله wannan al'amari na gado dokoki ne na Allah Allah tabaraka wa ta'ala ne shimfiɗa ya ce haka za a yi to in an tashi da ban gado a daure a yi haka wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya Allah da'a yi wa manzon Allah da'a ya bi yanda aka ce wajen raban gado da sauran harkoki na yau da kullum yudkilhu jannatin za a shigar da shi cikin gidajen aljanna Da jarimin ta Hajar anhar ko na kayan daɗi na ta gudana ƙarƙashin gidajen aljanna khalidina fiha yana madawwamin zama a ciki har abada wa zalika al azim wannan ko shine rabo mai girma duk wanda bai samu aljanna ba to babu shakka duk abin da ya samu aikin banza ne bai samu rabo mai girma ba saboda aljanna ita ce rabo mai girma ya Allah ka ba mu gidan aljanna wanda ya saba mu dokokin Allah fa wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adabun muhin wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba mu Allah ya saba manzon Allah wa yata'adda hududahu ya tsallake dokokin Allah ya raba gado yanda ya ga dama ba yanda Allah ya ce ba ko yi wani aiki dai wanda yake tsallake dokokin Allah to yi kilmu nara za a shigar da shi cikin wuta khalidan fiha yana madawwamin zama a ciki walahu azabun muhin kuma yana da azaba azaba ta wulakanci za a tozartar da shi za a wulakanta shi a ran alkiyama Allah ka kare mu kada mu manta can jiya mun karanta wata aya da Allah yake cewa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kulu fi budunihim nara wasu ya na sa'ira waɗanda duk suke cin dukiyar gado suke ci kuma da gangan an gane wannan ko to babu shakka abin suke ce mace kunan su wuta ce kuma da sanin za a kona su da wutar sa'ira Allah ka kare mu Allah ya ce mi wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا wannan kenan to daga cikin abubuwa masu rauni kamar yadda muka sha faɗi muke maimaitawa mata wani ɓangare ne nau'in suke masu rauni masu raunin azama masu raunin tunani masu launin hankali suna da saurin jawuwa suna da saurin jefa kai cikin haɗurra musamman ta ɓangaren abin da ya shafi zina mafi yawa mace ta fi namiji jawuwa a wajen zina ta fi namiji dokantuwa da jawuwa da saurin kai kanta wajen zina da haka duk aya an ta tashi ma wajen maganar zina kake da ana ambaton mace kafin namiji kalli inna Allah ya ce azzaniyatu sannan aka ce wazzani sai aka fara ambatan mace mazinaciya sai aka ce namiji an gane wannan wajen sata fa sai aka ce wa tariqu wa sariqatu hakkin wannan sai aka fara ambatan namijin anan yawa to wajen fi shi launin kai kanta ga wannan aikin ne to nan ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya magana akan su mata wannan aya da zamu karanta ga ta muna karanta amma malamai sun ce hukuncinta an shafe hukuncin da wata ayar da ta zo a cikin wata sura Allah ya ce wallati atila fahishata wa'annan mata wa'anda suke zai kima alfasha alfasha anan shine zina macen da aka kama ta min nisa'ikum daga cikin matan ko musulmi ta aikata aikin zina fa tashhidu alaihinna to a kokari a kafa shaidu akan su arab atan minkum a samo shaidu hudu minkum daga cikin ku musulmi banda wanda ba musulmi ba a samu musulmi hudu su shaida sun ganta tana na kamar musulmi ta farya fa in shahidu in an samu mutum hudun sun shaida to me hukuncin ta hukuncin ta fa amci ko hunna fil buyuti sai ku kulle ta a cikin gida hatta ya tawaffa hunna da mautu har mutuwa ta zo sai a kai ta gidan yari a daure ta rai da rai hukuncin kenan da an kama madinaciya da hukuncin ta daure rai da rai ba magana fita an gama hatta mu aw yaj'al alallahu lahunna sabila ko kuma Allah ya kawo wata hanya nan gaba da za a sake wani hukuncin ba wannan ba an gane wannan ko to Allah sai ya kawo wani hukuncin Allah sai ya kawo sabil sai ya kawo wata hanya can cikin suratul nur aka ce azaniyatu wazani fajalidu kullu wahidin hunna mi'ata jalada an gane wannan ku aka ce mazinaciya mace da mazinaci namiji in an kama su da shaidun nan guda hudu to a bulala kowane ɗayan su bulala ɗari sanda waccan aya ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce Allah ya kawo wata hanya ma sai an ce sai dai Allah ya kawo wata hanya yaj'alallahu lahunna sabila to ga wata hanya ta saboda haka sai aka koma hukuncin bulala hukuncin bulalar sai aka tabbatar da shi akan wanda yake bai taba aure ba wata ba taba aure ba saurayi da budurwa in sun yi zina an kama su da shaidu hudun nan to shikenan ya za a yi sai a yi musu bulala ɗari ɗari shi namijin bayan bulala ɗari sai a kai shi gidan yari shekara guda wata gare bu ama da shekara guda gidan yari an gane wannan ko hukuncin ku wanda ya taba aure ko wacce ta taba aure sai ya tabbata daga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a jefe su ya tabbata daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su kuma a jefe su har sai sun mutu daga kuma aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum da ake kira Ma'iz bin Malik ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na yi dina a jefe ni ya manzon Allah manzon Allah ya shi ya kyale shi ya ƙara cewa ya yi asir da ya faɗa ta hudu ya tabbatar ma kai shaida hudu da bakin shi yake faɗa manzan Allah ya ce kana da hankali ce ina da hankali ka san abin da kake faɗa ya ce, na san abin da kake faɗa ka san hukunci zai biyo ba ya ce, na sani ya manzan Allah so nake a tsarkake ni kada in tafi lahira da wannan laifi ce to kaje mun bincike sa aka binciko mai ya taɓa yin ciwon hauka ce bai taɓa yi ba cikin dangin shi akwai wanda ya taɓa yin ciwon hauka ce babu ita to shikenan a jefe shi sannan aka jefa wannan bawan Allah wata mata ƴar ƙabilar Gamidiya ba a ambaci sunanta ba dai dan ambaci sunan ta ita ma ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam take ce mai nayi zina har na samu ciki ina so a tsaida min haji manzo Allah ya bincike kanta aka tabbatar ba mahaukaciya bace cikin hayyacinta take sannan manzo Allah ya ce to yanzu in mun jefe ki ya za a yi da cikin kin ga cikin ba ruwan shi ki tafi sai kin haihu tukun sannan ki da da miki haddi ta tafi ta tare nan ciki ta tare nan ciki har lokacin haihuwa sai na kura ta haifi yaro tana haihuwa ta dauko yaro ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya manzon Allah na haihu a tsaida mu haddin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce mata in mun jefe ki yanzu to wa zai ci gaba da kula da wannan yaro ki ci gaba da share ɗanki ta fa sai kin yayi har sai ɗan nan ya wadatu zai iya cin abinci ta ce to ta kuma tafi ta ci gaba da shayar da yaro ta ci gaba da shayar da yaro wata da watanni har lokacin yaye ta yaye yaro ta ɗauko yaro ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce na dawo an ce ma za ta zo ta so gurasa ta ba yaron yana ci a hannu dan a tabbatar zai iya cin abinci ce ni ce dai wannan a tsaida mun haddin nan in huta gobe kiyama manzan Allah ya amshi dan aka ba wani daga cikin mutane ya ce gobe da kula tarbiyya ki sannan manzan Allah ya ce to jikin ki daura sutura ki yayi umarni aka jefe ta Allah akbar yayi umarni aka jefe ta malamai suka ce bayan an gama jefe ta hatta mutu aka hada ta za a yi mata sutura Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taso zai mata sallah wanda daga cikin sahabbai ya sha gaban shi ya ce ya manzan Allah ya wuce za ka yi mazinaciya sallah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dakatawa ne ai ta tuba kuma Allah ya kafa tubanta sai yace imanin wannan mata ya wadaci gida 70 na sahabbai Allahu akbar imanin ta ita kadai ya wadaci gida 70 na sahabbai Allahu akbar kalli wannan ba abin da ke zo mu gane kuma wani abu na jaraba daga Allah sai me kuma waccin imanin ita ce kuma ta aikata zina hmm. <laughs> alhali kuma manzo Allah ya ce la yazani zani hina yazani wa huwa mu'min to me wancan imani kuma ne ga ta aikata wannan ashe fala ma'sumu man asama Allah babu wani tsararre sai wanda Allah ya tsare in ka samu kanka cikin tsararru yi ma Allah godiya Allah ne ya tsare ka ba kokarin ka bane ba ba wani abu hura hanci bane Allah ne ya tsare ka Allah ƙara tsare mu Allah ƙara kiyaye mu to wannan kenan Allah ba mu dacewa kenan da wancan hukunci ya zaka ce to yanzu wata hanya ta samu wanda ya zina mace ko namiji in ba taɓa aure ba da ɗari ɗari in an gama da ɗari ita wannan yari a mai ta hannun iyayenta ci gaba da kulawa da ita shi kuma namiji a kai shi gidan yari ya shekara guda an gane wannan ko in ko sun taɓa aure to kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar da cewa sai a jefe su har su mutu wannan shine hukuncin Allah ka taimake mu to wannan da yawa makiya musulunci suna kukan musulunci akan wannan suna cewa wai musulunci in aka bi shakar musu za a dinga kashe mutane yanda mutane suka dame wajen aikin nan za a dinga kashe mutane ba haka bane ba yau in za a aiki da shakar musulunci wallahi ko a wannan kasar tamu kake ganin abubuwan sun lalace biyu da kake ganin abubuwan barbare din nan sai a shekarar dinji ba a jefa kowa ba an gane wannan ku domin me yin matakan da aka sa kuma na kangiya na kariya kafin a ce kuma an kama har ko ta gamsu da an kama za a jefe sai a shekara goma an gane wannan ku ta yaya domin kun ga ce aka sai shi hudu <coughs> shaidu hudun nan sai musulmi ban da wanda ba musulmi ba shaidu hudun nan sai in sun gani lokaci daya amma in wannan yace ni yau na gani wannan yace tuni kuma jiya na gani ba za a yarda ba an gane wannan ku. sai sun gani lokaci daya a lokaci ɗayan ma kuma sai fa in sun gani turmi da tafariya amma da za a ce an ga wani mutum ga ya can ya shiga da wata mata cikin wani shago sun kulle shagon shaidu hudu sun ga wannan ba za a jefe shi ba ba idan ba a ce ma mutanen nan sun je sun balle shagon sun same su da ya kwanci abu su ga al'awar cikin al'awar ta ba shi ba magana jefa ba za a jefe shi ba ba za a jefe su ba sai sun gani kamar yadda taɓar ke cikin turmi sai sun ga wannan kuma hudun nan kuma duk gaba ɗaya a lokaci ɗaya kowa sai ya ga wannan da uku za su ce sun sun gani na hudun ya ci a ah, ni na tafi su daga cikin mayafi abin da na gani ke na gaji suna rufe da mayafi to wacce shaidar uku ta rushe ba za a jefa wannan mutumin ba ku kalli wannan in dai aka ce wannan ne kuwa za a yi sai a shekara goma ba a jefa wani ba ko ba haka ba wannan kenan to sai dai in mutum ne ya zo da kanshi ya ikirar ya ce ai nayi in mutum ne ya kawo kanshi ya ce yayi to nan kuma al-iqrar aula min shuhudi mutum ya faɗi yayi laifi to ya fi komai fiye da neman shaida to sai a jefe shi to ko shi ma din sai an ba shi dama ka ta abin da ka faɗa kuwa na sani jefe ka fa za a hakka mutu eh na sai a ce to je ka kai tunani ko je kai dai shawara dan yi tunani a dan ba shi wata ɗaya wata biyu ya je ya tada ne ya dawo a ce to yaya ka tunda shawara ko kana nan da haka in ya ce ina nan da a jefe nan hakan ne nayi to sannan fa ake jefe shi an gane wannan ku kuma an ce ma ko an fara jifan shi ya ji zafi ya ce ku bari ƙarya nake to ku zaka tafi kyale shi <laughs> wanda ka wanda shi ya kawo kai amma ban da wanda aka kamo wanda aka kawo shi suka tabbatar shi ko ya ce bai yin ba za a yarda ba in dai shi suka tabbatar amma wanda shi ya kawo kai shi ko an fara jefa ya ce ƙarya nike ƙarya to a kyale shi kada a ce mai kalli wannan ba a shi kaga an sa wa'ansu kangiya an sa su matakai ko za a tabbatar da wannan hukuncin A aƙalla su a shekara biyar shida goma ma ba a jefa kowa ba kafin a keta wa'annan abubuwa aka ga an gano shida ta kammal irin wacce shida za a daɗe A kun ga kenan an sanya ne don a yi ban tsoro dan a dakatar Allah ya taimake mu Allah ya ce mu واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما نعم الله يأتي واللذان su kuma wa'in suka ke mata namiji da macen ya atinaha wa'in suka zai ke ma alfasha suka aikata zina ko luwaɗi minkum daga cikin mazan ku in namiji ne kuma aka kama da laifin zina to wani hukunci za a yi mashi can farkon musulunci da Allah ce fa azuhuma to ku san cutar da shi a dan bubbuge shi a dan mammangare shi an gane wannan ku a sa takalan kwakwala mai takalmi a kan a faffalla mai mari <laughs> yawa a mai dindu amma banda ciki kada a mai gula a ciki dan yana iya mutuwa kuma eh, banda ciki banda fuska a dai mare shi a zuzungure shi a ɗan bubbuge baya wajen zuwa a bashi kashi fa in ta ba wa asalaha in daga nan ya tuba ya gyara aiki ba a arju an matu kawai da kai kada ku ƙara cutar da su inna Allah kana tawwaba rahima domin Allah bai karɓar tuba ne mai jin kai ne to wannan ma an share wannan hukuncin yanzu da wancan hukunci dai na jefewa na azani wa azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin huma mi'ata jalada waccan aya ta shafe wannan hukuncin wannan aya da farkon musulunci an kama an yi zina ita matar sai a daure ta rai da rai shi namijin sai a dan zazzage shi a dan mammangare shi a dan sa takalma dan bubbuga shi da haka dan lalata shi shi ke da take shi ya tafi haka ake yi an gane wannan kuto da wannan aya ta sauka ta cikin suratul nur az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumma fi jaldatin aka dauki abin nan din sai tabbata cewa al alal bikri shi wanda take budurwa ko saurayi a yi masa bula da ɗari ɗari kuma na ka faɗi da shi ko wanda yake ya taɓa aure ko taɓa aure shi ke nasa a jefe su haka nasu ya tabbatar haka hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi Allah ka taimake mu to tunda na an yi magana cewa in ma an yi zina aka tuba to Allah mai karɓar tuba ne aya ta tafi sai ta faɗe mana irin tuban da Allah yake amsa ina fata mun gane to wayancan fa mazinatin da aka ce a yi mutunci hukunci kuma wani hukunci ne na jefe wanne? ko na daure wanne? ko na bulala ne ga fa mutumin da yake ya aikata nan an sami shi ta hanya biyu ko dai shaidu hudu sun tabbatar ko kuma shi da kanshi ya zo ya faɗa to shi ne wannan amma wanda ya yi zina bai faɗi ma kowa ba an gane wannan ko ba a kama shi ba kuma to in ya tuba tsakanin shi da Allah Allah ya gafarta mai ina fata mun gane in ya tuba tsakanin shi da Allah yi kasadin ba zai ƙara aikatawa ba ya tuba Allah ya fi ba shi kenan Allah ya fi mishi abin da aka fi so ma kenan ga wanda ya yi maimakon ya zo ya tona kai shi ya ce na yi kaza to ya rufa ma kan shi asiri tunda Allah ya rufa mishi Allah bai tona shi ba ba a kama shi ba to kada ya zo ya kama kai shi ya yi shiru da baki shi ya tuba tsakanin shi da ubangijin shi ya dau alƙawari ba zai ƙara aikatawa ba abin ya fita zuciyar shi to in yi wannan Allah sai ya gafarta mai sai ya ji kanshi ina fata an gane maganar tuba sai Allah ya ce mai إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما نعم الله يأتي إنما التوبة على الله حقيقة من توبة وش الله يكي توبة توبا الله يوجب تاما كيش أمسا يتشي للذين يعملون سوءا ga waɗanda أيكة ممونا mummunan aiki سكي na أبني ميكما yi wani أيكي ne mai الله suka aikata wannan aiki na saban Allah bi jahalatin bisa kuskure bisa rashin sani ko bisa ajizanci na dan adam ajizanci ya ja suka aikata wannan aiki Sun maye tubuna min qaribin sannan suka tuba nan take nan kusa suna gane cewa abin nan bai kyau abin da suka yi saban Allah ne sai suka yi maza suka tuba suka yi maza suka je da aikata wannan mugun aikin Eh, wala aka yi tubu Allahu alaihi irin wa'annan ne Allah yake karɓar tubansu wa kana Allahu aliman hakima domin Allah ya kasance masani mai hikima yana karɓar tuba daga wajen wa'in suka gaggauta tuba Allah ka yafe mana amma wa'anda Allah ba zai amsa ba ga sunan zuwa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتلنا لهم عذابا أليما الله أكبر الله يتي وليس التوبة باتوبة بنيبة واتش الله يكي أمسا للذين أمن سيئة وإن تتعيك تمونا من أيك بتتاشي توبا با حتى إذا أراد أحدهم الموت حتى لوكسن دمتوا تزكي تذكي lokacin da ya ji alamun dai wannan ciwo da ƙyar ko kuma yake kyautun da can dai lokaci ya yi za a bar duniya wai a lokacin ne sai ya ce inni tubtu al'ana to yanzu dai na tuba to Allah bai karɓi wannan tuba ba tuban fir'auna kenan shi ma lokacin da ya ji alamun mutuwa shi ma ya ce ya tuba amma tuban shi bai amfani ba wannan kenan walal ladina yamutuna hum kuffar haka nan babu tuba wacce Allah yake amsa ga wa'anda suka mutu suna kafirai can gobe kiyama an san da azabar Allah kafirai ma sai sun ce sun tuba to wancan tuba da za su gobe kiyama ba zai amfane su ba ba zai taɓa amfanin su ba tuba ba ne ula'ika irin waɗannan waɗanda sai suka ji mutuwa sai suka ga haza sannan suka ce sun tuba a atajana lahum azaban alima mun yi musu tattalin wata irin azaba mai raɗaɗi gobe kiyama Allah kare mu ashe kun ga tuba tana da sharuɗa tuba tana da sharuɗa tana kuma da yanda ake yin ta sharuɗan tuba guda uku ko guda uku na farko annadamu alama fata yin nadama akan abin da ka aikata din nan mara kyau ka ji da na sanin me yasa ma ne kaza ne ka yi da na sanin aikata aikin amma in mutum ya tuba daga aiki amma yana jin daɗin abu yana ba da labari abba inda da ne lokacin muna kaza abba ai da an yi kaza an ga to kaga bai tuba ba har yanzu abin yana ran shi yana jin daɗin abu annadam alama fa wani yadda Allah ya koda ila zambi mutum ya niyyar ba zai ƙara aikata wani zalibin ba ya bari kenan har abada an gane wannan ku ya wace ne ya ta Allah koda ila zambi fiye ba iyalihi min umrihi wa ayyata bakala ma'asiyata fi sa'atiha kuma mutum ya daina aikata laifin ya daina aikata zalibin nan take kada ya ce sai nan da shekara guda ko nan da shekara guda zan tuba ko in Allah ya kai bude yanzu zan tuba ko in Allah ya kai mota Ramadan wata za a fara azumi sai in tuba a lokacin wannan ba tuba bane an gane wannan ko to da sune sharuɗan tuba sai mutum ya hada sannan ne tabbata tuba in ya hada da haƙƙin wani mutum na kuɗi ko haƙƙin wani mutum na mutunci ka zana ka yi gulmai shi ka zubar da mutuncin shi to sai ka nemi ya yafe maka ko kuma ka bi wata hanya dai za ka samu ya yafe maka shine tukun na hudu ina fata mun gane sannan kuma tuban a tuba a daidai lokacin da ake jin daɗin aikata aikin ba sai lokacin da mutuwa ta karato ba ba sai lokacin da aikin ya gagara ba ya ji bai iyawa misali kamar mazinacin ne ko mazinaciya ce ba ta tashi tuba ba sai da ta tsufa ta ga duk masu zuwa wajen ta ɗin aikin zana jirgin waɗi da ita ba mai zuwa yanzu an ga ta ta zama kwashi fara an gane wannan ko ba mai kallanta ta ce to shi kenan da ya zana tuba wannan tuban bai tubanci ba kun gane wata ko mutum ya tuba a daidai lokacin da yake jin daɗin aikin ake yi da shi barawo da yake sata sai ran na sai ya gurgunce to yanzu ko ya sata bai iya gudu sai ya ce to yanzu ya tuba <laughs> shi ma tuban shi kan bai tubanci ba an gane wannan ko domin dai wani abin ne ya jaza ya ce ya tuba mazinacin da yake ta zina yake ta zina shi sai aka gano wani cewa shi HIV ana ɗauka shi ta wajen zane ne ce kai ka ko bari mutum ya daina kada ya ɗauko na mugun ciwo wannan sai ya sa sai ya bar zina bai tuba ba kun gane wannan ko ba dan Allah ya bari ba ya bari ne dan me dan gudun kada ya ɗauko ciwo ba dan Allah ya bari ba ina fata an gane irin wannan tuba sai suka wa'ane shi ta mutumin da ya tuba dan Allah da kyakkyawar niyya ya ji Allah bai san wannan abin ne dan haka shi ma sai ya bari ya ci Allah bai san abin ne dan haka shi ma sai ya bari to irin wannan shine tuba tubantacce wanda Allah yake amsa ina fata mun gane Allah ka shi tuban mu Allah ka yafa kurakuran mu Allah ka gafarta mana wannan kenan akwai dan karamin littafi ce uridu an atuba walakin shi ya zo da irin wa'annan sharuɗa na tuba da yadda ake tuba da abin da ke tuba ingantatta da tuba wanda yake ba ingantacce ba Allah ka sanya tuban mai zama ingantacce laifi ya kasu kaso uku wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ad-dawawin salata laifuffuka kashi uku ne akwai laifin da in mutum ya mutu yana yi bai tuba ba Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama zai iya yafe mashi in ya ga dama kuma zai kona shi da yake da akwai laifi na biyu in mutum yana yin shi har ya mutu bai tuba ba to wannan kan Allah ba zai yafe ba sai an yi hukunci sai an yi sakamako sai an yi kitasi akwai laifi na uku wanda in mutum yana yi har ya mutu bai tuba ba wannan Allah bai yafi mai sayar da wani autar jahannama subhanallah wannan tabbas dan wuta ne ya da wani cikin wuta laifi na farko wanda Allah yake yafewa in ya ga dama shine laifin da ya tsaya tsakanin bawa da ubangiji amma wannan laifi da muke magana kai na mazinaci ne mazinaciya ce waye ya hana Allah ne wa aka saba mawa da aka yi Allah aka saba mawa bi hada da haƙƙin wani ba to lokacin da mutum ya mutu yana aikata wannan aiki ya shiga cikin mashi'a ta ubangiji in ya ga dama yana iya yafe mashi in ya ga dama kuma ana iya kai shi wuce ya fursuna ya shekara ko ɗan dubu biyu ko dubu uku an gane wannan ko kuma zai fita wannan ya danganta kuma ga abin da Allah ya sa. laifi na biyu wanda ba a ya sa in isa shine laifin da ya hada akwai haƙƙin wani ya ci kuɗin wani ne bai biya ba ya ci kuɗin jama'a ya ki biya ai ya mutu an gane wannan ko ko ya ci mutuncin wani ya zauna ya yi gulma da shi ya zubar da mutunci ya nuna mutumin kirki ba ne bai da mutunci duk ya bata shi to wannan laifin Allah ba zai yafe maka ba sai ka biya azuminka sallarka da abubuwan da kai na alkhairi ko za a ɗiba sai a biya wancan da ka ci dukiya a ɗiba a biya wancan da ka ci mutuncin shi an gane wannan ko gwargwadon yawan abin da kace sai a kwasa a biya sauran in ya rage a auna mu a ga zaka iya shiga da jannar shi ko kuwa kayan kanka ta garo wannan kenan laifi na uku wanda Allah baya yafewa shine laifin da ya kasance shirka ce hada Allah da wani gurin bauta duk wanda har ya mutu yana hada Allah da wani gurin bauta to babu shakka Allah zai yafe mashi ba wuta da wamu shine can Allah yake cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah zai gafarta ma duk mutumin da ya mutu yana hada shi da wani gurin bauta amma Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba shi ma ga wanda ya so yana kuma kikin gafarta ga wanda ya so ina fata mun gane to duka waɗannan ku ana magana in an mutu ba a tuba ba amma dukkan laifukan guda uku kuma in an tuba kafin a mutu to kuma Allah yana yafewa hatta shirka din ko mutum shirka yake in ya tuba kafin ya mutu to Allah yana wa ya tuba shi matukar ya tuba yana cikin hayyacin shi ba sai da ya kai gargara Allah ka taimake mu Allah ya ce mi يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن بعثا أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله أكبر kamar yadda muke magana dai kullum mata masu rauni ne don haka za mu dinga jin cikin wannan sura ana ta magana kanki haƙoƙarsu, su sa ma sunan sura ya zama suratun nisa'i surar mata kaga babu wata sura kuma aka kira suratul rijali ba surar maza ta mata ce to da farkon ko kuma lokacin jahiliya lokacin larabawan jahiliya idan mutum ya rasu aka zo rabon gadon shi to har da matan shi suna cikin dukiyar gado matan shi sai aka samu ƴaƴan cikin dukiyar gado a ce da sa kaza da awaki kaza da wanci suna cikin kafan wani an gane wannan ko sai aka samu ƴaƴan shi kurin abin da ba za a yi ba ba za a sanya uwa cikin kasan ɗanta ba sai a sanya uwa cikin kasan ɗan wancan ɗaki uwar cin ɗaki ko a sa cikin kasan ɗan wannan ɗaki dan kyautata da ake yi kenan wanda ya gaji matar baban shi kuma ya rage na shi in ya ga dama ya sa ta ɗaki ta zama matar shi in ya ga dama ya auren ma wani amshi kuɗi ya zuba a jihun shi in ya ga dama ya fatta na tsakiyar da sai mai aiki duk da ya ga dama zai yi da tashi kamar ya gaji akuya an gane wannan ko to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar shine farkon wannan aya Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la yahillu lakum an tarisun nisa'a karha bai kara halatta a gare ku ku gaji matan iyayen ku tilas karha ko kurha da fataha ko da damu duk ɗaya ne an gane wannan ko bai halatta a gare ku ku gaji matan iyayen ku ya kasance suna cikin kayan gado an hana wannan kamar yadda aka hana wancan wala ta'arluhunna kada kuma ku hana su matayen naku su tafi su yi aure da ta zahabu a ba'ari ma ataytumuhunna wai don ku ɓace wani abu daga cikin abin da kuka ba su na sadaki illa ay atini fahimta mubayyana sai dai in sun zo da wata alfasha bayyananna sai in sun zo da wata alfasha ke wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da mata cikin kyautatawa fa in hunna in kun kyamaci wata mace daga cikin matan ku ku yi hakuri ku rike ta fa asa an takarahu shay'in da yawa fa za ku kyamaci abu wa yaj'al Allah fihi khairan katira sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abu ina fata mun gane wala ta'riluhunna kada ku hana su matayen nan naku ay tamna'u azwajukum bi imsakihinna wa la ragabata lakum fihinna ridada kada ku rike mata amma ba ku da sha'awar zama da zaman aure ku ta wulakanta su ku ta tozarci tozarta su ba ku da buƙatar zama da ita na aure kuma kun ki sakinta ku yi sai mata wulakanci kala kala to kada ku yi wannan wai kuna wannan ne li zahabu bi ba'ri ma ataytumuhunna kuce he ta biya ni kuɗi na in tana so in sake ta he ta biya ni kuɗi na alhali kuma kai ne fa baka ta kai ne baka san zama da ita ka gaji da ita amma kuma ka ce ba za ka sake ta ba sai ta biya ka kuɗinka to kada ku yi wannan na fata an gane ba inda aka ce su biya ku waɗansu kuɗi illa an yi a tine mu bayan sai inda ita ce ta zo da alfasha bayanan nan ita ce ba ta san ka kai kana kan abarka ita ce ta ce ba ta so ba ta zama da kai to nan babu laifi ta biya ka kuɗinka domin ita ce ba ta so ina fata an fahimci wannan nan ne ake hulɗi nan ake biyan kuɗi amma in miji ne bai so bai kaunar zama da ita ya gaji da zama da ita to ya sallame ta ya kullu saqitin laqite duk abin da ka yadda ba ka so wani yana ce ya so ya tsinci wannan abu shi ka zo shi kuma sai wani ya tsinta an gane amma in daga bangaren ta ne ita ce ba ta so ba za ta iya cika haƙƙin aure ba saboda ba ta san wannan miliyan shi ko ba a sami ya taka wata shari'a ba bai karya wata doka ba to shi kenan sai ta biya shi gulki sai ta biya abin da ya kashe gurin aurenta ko ta mai ƙari ko ta mai rage duk yadda ya ga suka daidaita ciniki ne Allah ya ce wa ashiru hunna bi ma'arufin ku yi zamantakewa da mata cikin kyautata ku yi da su su ma su yi haƙuri da ku yi da su matan ku ma matan ku yi hakuri da maza in ma dai ka sake ta wata za ka aure ita ma mutum ce za ta zo da nata halin za ta yi maka abin da ba ka in ma kin ki zaman kin fita wanda za ki aura shi ma mutum ne zai yi miki abin da ba ki ta ba yanda za a in ma kin ce ba ki yin aura ki koma gida ku ki zauna ku to in naki da babanki ya sun miki abin da ba ki ta yan kannin ki ya sun bata miki da kana ma nan ma za bata miki da sai fata mun gane saboda ku yi hakuri da juna fa in karihtu muhunna in ka jima baka san wata daga cikin matanka saboda wata dabi'a ta da baka so yi kokari ka yi hakuri ka yi ta kokarin shiryar da ita ka yi ta kokarin nusantar da ita kuma ka mata addu'a Allah sa ta gyara Allah ya sa ta gyara kana kokari kuma na nuna mata ba daidai bane haka ke ma in kin ji baki san miji ki yi hakuri maimakon ki ce ki fita ki canza wani ba daidai bane ke ma ke ta hakuri da shi ke ta addu'a ke ta lallashi kina nuna mai kuskure shi dan ya gyara ya fi a gyara a zauna lafiya dan me fa'asa an takarahu shay'an da yawa za ku kiyamaci abu fa wa yaj'al Allahu fihi khayran kaseera sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa cikin abu da yawa za iya kiyamaci matar kana gaba ka san zama da ita ana ta baka hakuri kana ta daddaurewa dai kwatsam sai ta haifar ma shugaban kasa sai a ce ɗan kare shugaban kasa ko ba haka bane ko me na iya faruwa ko me na iya faruwa ta haifu kuma wani shaƙin mai arziki ka gani saboda Allah kaɗai ya sa abin da zai faru gobe a yi haƙuri da juna maza mu yi haƙuri da mata mata mu yi haƙuri da maza babban haƙurin ma haƙurin yana wajen maza domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana an halicci mata ne da ƙashin haƙarƙari ƙashin haƙarƙari ko karkatacce ne lokacin da Allah zai halicci matan farko Hauwa'u ya sanya mijinta annabi Adam barci sai aka ɗauki kashi haƙarƙare shi guda ɗaya kashi na haƙarƙare guda ɗaya na annabi adam da shi aka halici hawa da haka manzo Allah ya ce ku yi haƙuri ku zauna da su cikin kyautatawa an halice su ne daga kashi haƙarƙari kashi haƙarƙari ko in ka ce he ka miƙe shi sak da sai dai ka karya shi to haka in ka ce he ka miƙe mace sak ta biyan da kake so ɗari bisa ɗari to sai dai ka sake ta ba ta bi an gane wannan ko har ma a wata ruwaya manzo Allah ya ce kuma ku lura shi a cikin karkari ina ne fi karkacewa ne can wajen kai saboda ita ma can wajen kanta wajen tunanin wajen kwakwalwa ta fi karkace a nan gudan ku bi a hankali Allah ka taimake mu an gani da haka mai zama da hakuri da su mai zama na tsakani da Allah da su wannan zaman da muke da su ba a tsara muke bala da ake samu hakurin da kake da matarka wallahi lada kake samu hakurin da kake da mijinki lada kake samu ba asara bane ba Allah ka taimake mu Allah ka ba mu ikon yin hakuri da juna na lokaci yayi to shikenan ana cewa lokaci yayi za mu dakatar a nan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu tura daga inda muka dakata din har ila yau ne za a ci gaba da magana ne akan mai yi hulɗi ya ake yin hulɗi idan an samu saɓani tsakanin mata da miji wani irin saɓani ne ake hulɗi a ce ta bashi kuɗi ta fashi kanta akwai yadda ake ba ko ina ake wannan ba yana nan tafiyan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da magana akan wannan Allah ya taimake mu Allah ya san albarka gare mu ya sa albarka ga abin da muka karanta ya ba mu ladan shi wannan makaranta daidai Allah ka ba mu lada ka ba mu ikon yin aiki da shi wanda muke kuskure kuma Allah ka yafe mana ka mantar da shi daga cikin mu ka yafe mana kurakuran mu ya Allah ka ba mu lafiya zama lafiya akwai tambaya ko hmm. ta bismillah Allah ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah shi ina hukuncin wanda ya raba gado da shi din kafin ya rasu saboda gudun rigima yace ina hukuncin wanda ya raba gado da shi din kafin ya rasu saboda gudun rigima haka tambayar take hmm. amsa shine bai raba gado ba ai sharadin gado sai wanda za a gada ya mutu sannan ake rabawa an gado wannan ko ko ka raba gado da kanka kafin ka mutu in ka mutu da an sake rabu wancan da kai ba rabo bane an gane wannan ko sharadin gado sai an tabbatar da wanda za a gadan ya mutu sannan ake rabawa sai dai kun mutu mutuwa kai ka dawo ka raba <laughs> amma dai duk abin da mutum yi ba raban gado sunan shi yana mutu a haɗe kun a sake rabu wannan shine na'am malam mace ce ta mutu ba ta bar kowa ba hmm. ba uwa ba uba hmm. to shin ya za a yi wajen rabon garinta amma ta rike wata mata ta rike wata yarinya hmm. za a iya ba ta wani kaso daga cikin dukiyar mace ce ta da su ba ta bar kowa ba kamar takardar da take gane wannan amma ta rike wata yarinya a iya ba yarinya wani abu daga cikin kasan dukiyar dole ya a duba a gani me dangantakar ta da wannan mata yan uwata ce wacce za ta iya gado in tana daga cikin mutane ta gaji da an cire bata bar kowa ba mu ɗauka ki ne ba ta da magaji to dukiyar wannan mata da ta mutu ta bari sai a ɗauka a jingina shi bil da malin musulmi in aka gwamnatin musulunci ya danganta ga su hukuma ko in za a danka wannan dukiya hannunsu daga za su yi ma waccan mata wani ihsani wani kuma hukuma ya mata cikin wannan dukiya amma in ba su yi ba ma dukiya ta sauran musulmin duniya ce yanzu da bamu da irin waccan gwamnati a ce ga gwamnatin musulunci har ga wani bitlaman na musulmi ga wani account aka ajiye na musulmi da sai dauki ɗauki wannan dukiya a danka hannun ƙungiyoyin addini misali sai allo la'akari da wannan mata wacce akira take ciki yar izala ce sai a kaiwa ƙungiyar izala dukiyar yar tarika ce sai a kai wa ƙungiyar tarika dukiyar ya shi'a ce sai a kai wa ƙungiyar shi'a dukiyar da fata an gane su kuma ya kamata su duba ta ga me ya kamata wannan wasu su rika ai mata eh, ai ai mata sauran abu kuma a sanya cikin aikin Allah a gina masallatai a sanya wajen gina makarantu da da Allah kai mata lada ina fata an gani. haka ake ga wanda ya rasu bai da kowa bai da magaji ko wanda ya zo ya tar dukiya ba a san inda su take ba sai a sanya dukiye shi wajen wani aiki da alkhairi yanda lada zai kai gare shi Allah ya taimake mu na'am malam wanda ya ci haƙƙin mutane hmm. amma san da ya ji tsoron Allah yana son ya biya hmm. amma bai san inda zai gano mutanen mabalanta na ya biya su hmm. zai iya ba da sadaka da sunansu ko makamancin haka wanda ya ci haƙƙin mutane san da ya ci ba bai san inda zai gano da mutane bai biya ya iya ba da sadaka da sunansu Allah ya kai musu lada tambayar da amsa i eh, kwarai ma kuwa zai iya badawa da asadin Allah ya kai musu ladan kuma ya fita har ga Allah ko ma ya san su amma yake tunanin kai musu abin tare da ta da hankaliya. an gane wannan kudin da wuya yanzu sauki wani abu ka ce wani yazo ya same ka ya ce wani eh, wallahi na fasi haƙƙin ka na taɓa cutar ka kaza da kaza cikin hudun na tamu cutar ka ne ka gane wannan ko sai wani tunani ya faɗo ma to irin wannan ma ko da irin wannan in yana gudun irin wannan to sai ya bi adadin wa'annan kuɗi sai ya sadaka fi sabilillah ya sanya cikin wani aiki da alkhairi ginin masallaci ko ginin makaranta ko ya ba kwamitin masallaci ko ya rabar fi sabilillah ya ba matalakawa da kasadin Allah ya kaima wani wannan wannan lada in yi haka ana fata ya fita Allah ka yafe mana na'am wannan takarda ta kwamitin lura da masallatai na jama'atul izal bid'a wa iqamatus sunna control local government Katsina state yace lokutan sallar idi idil fitr na shekara 1440 bayan hijiran manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya sa an ga watan shawwal za a gudanar da sallar idil fitr kamar haka filin idi na aya primary za a tada sallah insha Allah da karfe tara na safe filin idi na jabiri insha Allah za a tada sallah karfe 8 da minti 45 wato tara saura kwata kenan filin idi na dutsen remi insha Allah za a tada sallah da karfe 8 da minti 45 shi ma na na safe idan an wayi gari da ruwan sama kuma bai dauke ba za a koma inda aka saba yi idan an yi ruwa ai sallah ina fata an ji wannan sanarwa filin idi na dutsen reme da filin idi na jabiri za a fara karfe tara saura kwata-kwata gaba daya amma filin idi na aya shi kuma za a fara karfe tara yadda sai bambanci minti goma sha biyar tsakanin su Allah ta baraka wa ala ya kai mu Allah ta ayi lafiya gama lafiya Allah ka bamu ladan aljanna Allah ka bamu ladan sallolin mu Allah ka taimake mu ka taimake masu taimaka mu addinin ka ya Allah abinda mu karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka sa muna daga cikin bayinka masu shiga aljanna ya Allah Allah ka kaddari muna daga cikin bayinka masu shiga aljanna ya Allah Allah ka kare mu daga shiga wuta ya Allah Allah ka tsare mu daga shiga wuta ya Allah Allah ka amshi addu'o'in mu Allah ka amshi azumin mu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ka da lafiya ka ba da damar aiwatar da lafiyar wani maka da'a ya Allah wa'in suka riga mutuwa ƴan uwa musulmi Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamce Ko da muke da Allah ka rayu mana masu imani idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka tsare mana masu imani Allah ka sanya mu a gonakin mu Allah ka sa barka a kasuwannin mu Allah ka sa barka a ma'aikatan mu Allah ka sa barka a makarantun mu Allah ka sa mana barka a masallatan mu Allah ka zuba mana barka mai tarihi wa cikin gidajen mu Allah ka sada mu da alkhairai duniya da lahira Allah ka tada mu alkhairin ta duniya da lahira rabban atna fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban subhanakallahumma bihamdik tashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa tatqabbal minna innaka antal wahhab alhamdulillah